أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mu yi bayani dangane da abin da ya shahi son duniya da kuma hakikanin shi da ɓangaren da ake zargi wanda bai dace zaman ba mutum ya neme shi da ɓangaren da ake so wanda ya dace kasance mutum ya neme shi insha Allah darasinmu zai kasance dangane da abin da ya shahi gururi da kuma hakikaninsa kalmar gurur <clears throat> za mu iya kenan kalma ce wadda ta zo a cikin kalma ce ta larabci na harko ta zo dewa sosan gaske a cikin kalmomin larabawa kamar yadda ta zo a cikin ayoyin alkur'ani masu yawan gaske hakanan kuma ta zo cikin hadisai na musulunci amma galiban abinda malaman loga ko kuma mu ce malamai masana larabci irin tafsirin da suke bashi al misalin za mu dubi wannan ragibul asfahani a cikin littafinsa mufradat alfazul qur'an al-karim dangane da wannan kalma yana cewa hazil kalima yana cewa falgurur bi fathil falgarur bi fathil ghain li yatadamman ma'anan wasfiyan yake cewa misali kalman garur idan kenan aka yi maghain din fatha don ana cewa algurur ainihin watan shi kan kanshi sifa din na gurur amma in aka ce algarur zai ɗauki kenan ma'ana wanda yake wasfi wanda kenan wani ne zai siffantu da irin wannan sifa ɗin kamar yadda ya zo sifa ga shaidan da ma duk wanda ya bi hanyar shaidan saura kenan yake cewa kullu ma ya insan min malin wa jahin wa shahwatin wa shaitanin duk wani abin da zai iya ruɗe mutum kama a ce dukiya ne ko a ce wani daraja ne aga mutumin wani makami ne aga mutumin ko kuma sha'awa na duniya ko kuma shaidan da ma wanda ya bi hanyar shaidan duka yana shiga cikin ma'anan algarur na wanda za a yi ma ghain din shi fatha وقد فسر بالشيطان kuma mafi yawa hakikatan an fassara ma'anan garur da cewa shaitan ne shine garur wata wanda yake aiki irin na gurur wanda yake sifantuwa da wannan sifa ta gurur wadda muke ce ma gururi kenan da hausa wanda yake ma'anan shi shine kasance mutum yana tare da rudani ya kasance ya rudu da dukiyar da Allah ta'ala ya bashi ko kuma makamin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ko kuma darajar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ko kuma sha'awa ko kuma wani abin da wani abu wanda ya kama da haka nan zamanto ya rudu da shi ta yanda yana ganin cewa shi wani abu ne yana ganin duk wanda ba shi ba to bai kai shi ba amma ya kasance ba jin tsoron komai dangane da wannan ruɗin da yake a ciki zai iya ma Allah subhanahu wa ta'ala girman kai zai iya ma annabawan Allah subhanahu wa ta'ala girman kai zai iya ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala waliyan Allah subhanahu wa ta'ala managarta girman kai hakanan zai iya ma mumine girman kai saboda shi yana ganin cewa yanzu yana da wani wani makami wanda su ba su da shi ko yana da dukiya wanda ba su da shi ko yana da wani abin da ya kama da haka wani abu na duniya wanda yake ganin kenan ba a da shi ko kuma wani sha'awa ko abin da ya kama da haka nan ayyuka na shaɗa ya zamantu ya ɗibi mutum hayar ka ganin kenan shi zai iya yin komai kuma ba shakkan kowa kan abin da yake saboda kenan galiban an fassara muna iya ganin kenan an fassara malaman loga sun fassara kalman garur algarur kenan da cewa shine shaidan saboda me yake cewa iz huwa akhbasul gharin saboda duk wani wanda yake iya yake sifantuwa da sifa ta gurur shaidan ya fi samuni duk wani wanda yake sifantuwa da sifa ta gurur to ya koya ne daga shaidan shaidan shine harkon wanda ya rudu da makamin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi a cikin mala'iku hakanan kuma da halittar da Allah subhanahu wata'ala ya mai daga wuta sai yake ganin kenan ya iya kiyasta kanshi da annabi adam salam har ya ga cewa shi ya yi shi har wannan ya zamanto ya ya sa ya girman kai ya ƙibin umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda wannan sifa da yake ɗauke da shi watan sifa kenan ta gururi saboda aka duk wani wanda ya sifantu da wannan sifa to ya samu ne daga shaidan shaidan ne jagoran shi kuma shaidan ne malaminsa ya zo a cikin sihahun luga shi ma dangane da kalma ita gurur ba garur ba watan kenan gurur sifa kenan ta gurur din yana cewa ana habi ma'anar umurun lati ta taj'alul insan ghafilan watan kenan al'amuran da suke sanya mutum ya kasance ya fala daga hakikanin al'amura sai ya rika ganin abubuwa da kuma al'amura a birkice ba yadda ya kamata ya zamanto ana hangansu ba wato abin da bai kasance bai zamanto ya rudar da shi ya ji cewa shi wani abu ne sai zamanto ya rudar da shi hakanan kuma wanda bai kamata ba ya gwada masa ruɗi ya nuna masa girman kai sai zamanto ya gwada masa saboda kenan wannan zai sanya shi ga falalle wanda yake baya fahimta hakikanin al'amura shi ne ke cewa sawa'an سواء المال والثروة أو الجاه والمقام أو العلم والمعرفة watan sawa'an wannan abin wannan al'amura ɗin wanda za su sanya mutum ya zamanto ya ga fala ya sifantu da wannan sifa ta gururi shine yana iya kasancewa dukiya ne yana iya kasancewa arziki ne Allah subhanahu wa ya ma mutum hakanan kuma yana iya kasancewa daraja ko kuma wani makami ko ma ilimi da sani so diwa za ka samu cewa mutum zai mamakar da kansa ya ga cewa shi fa yanzu ba wanda ya kai dukiyarsa to sai rika sifantuwa da wannan sifa ta gurure ya rika wulakanta mutane yana wa mutane izgili yana musu rashin kunya saboda mai saboda yana ganin shi yanzu ba wanda ya kai shi dukiya hakanan in yana da wani makami ko yana da wata daraja hakanan ko yana da ilimi ko Allah subhanahu ta'ala ba shi sani sai ya rika ganin kenan duk wani wanda yake ba shi ba kasa gare shi yake kuma dole ne ya ma shi dole ne ya masa hidima ko abin da ya kama da hakan sai ya ga cewa shi ya fi karin kowa <clears throat> wannan sai ya zamanto ya ruɗe shi saboda ita kalmar gurur kan kanta ma'anan ta ruɗi kenan saboda ka duk wanda yake ɗauke da wannan sifa ɗin ya rudu da abubuwan da suke tare da shi sawan ya kasance dukiya ne ya kasance arziki ne ya kasance ilimi ne ya kasance makami ne ko ni daraja ko abin da ya kama da haka nan saboda haka sai da ganin kenan shi yanzu wani abu ne kuma duk wani wanda bai kai shi ba ba kowa bane haka hakanan zamu iya ganin kenan sashen malamai na luga kamar zamu mu gani turaihi abinda yake ambato a cikin majma'ul bahrain yake cewa innal gurur huwa ma kana jazzaban wa jamilan fi zahirihi walakinahu muzlimun wa mashhulun fi batinihi yake cewa shi ita ainihin watan gurur sifa na gurur wani abu ne wanda zai kasance kenan a zahirin shi yana da jazibiya a zahirin shi yana da kyawu wata wani abu ne kyalkyali wanda yake jan mutum ya zuwa ga gare shi kamar yadda ake siffanta shaidan da cewa shaidan ya ruɗe mutane daga Allah subhanahu wata'ala ko kuma duniya ta ruɗe mutane daga lahira ma'anan shi shine shaidan yakan gwada maka kyalkyali yakan gwada maka sha'awa yakan gwada maka abu zahirin shi yana da kyawu sai zamanto ka jayi zuwa gare shi ta akwai jazibiya tsakanin shi abin da yake rudi ko kuma ita sifa ta rudi tsakaninta da wanda take ruɗa sai kasance cikin sauƙi ya jayu ya zo a gare ta kamar yadda za mu gani kenan amma a cikin batsinin shi batsinin wannan abin da zai sha haka a cikin sifa na goro shi ko ya kasance kenan abu ne wanda yake cike da duhu abu ne wanda yake cike da jahilci kenan za ga cewa abu a zahirin shi yana da kyawu kuma zai ja ka kamar yadda shi ɗan yake zayyana ma mutane duniya ko kuma ya zayyana musu kya mummunan ayyukansu su ga cewa aiki ne mai kyau amma a batinin shi aiki ne wanda yake mummuna saboda duk wanda ya sifantu da wannan sifa ɗin dama daga girman kai daga mummunan sifa ta girman kai ne mutum zai ƙarasa ya zamanto ya kai ga marhala na gurur wanda kenan duk lokacin da girman ka ya girku a cikin zuciyar shi ya ganin komi ba ya ganin al'amura a hakikanin sanda suke saboda haka shaidan zai iya zayyana masa abin da yake mummuna ya ga cewa yana da kyawu duniya za ta iya ta kyawu a idon shi hakanan kuma mummunan aikin shi ma zai iya juya ya ga cewa kai abin nan da yake yi ma abu ne mai kyau al misali kamar in za mu duba dangane da munafukai da kuma siffan da suke ɗauke da shi a cikin alkur'ani mai girma idan an ce masu kada su yi fasadi a doron ƙasa su ce ai su ba fasadi suke yi ba su abin da suke yi suna islahi ne suna gyara wai za qila lahum la tufsidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun idan aka ce musu kada ku yi fasadi a doron ƙasa kada ku yi banna a doron ƙasa sai su ce su wannan bannan da suke nan suna yi mutane ne suke ganin kamar banna ne amma ba wani abu ne su islahi ne suke neman su yi gyara ne suke neman su yi amma Allah subhanahu Ta'ala ce wannan mutane a saurara lalle su ne masu fasadi su ne mabannata sai dai ba su shi'urin haka su kinan wani kimma ne na lalacewa na koma baya a cikin kyawun ɗabi'u ta yadda mutum zai zamanto baya da wannan kyawun ɗabi'u ya sifatu da miyagun ɗabi'u har ya zamanto ya kai shi wannan marhala yana ganin mummunan aiki shine ma yake da kyawu kenan zahirin aikin mutum zai iya gani yana da kyawu amma batsanin shi baya da kyawu hakanan ya zo a cikin at-tahqiq fi kalimat al-qur'an wato bayan ya nakalto shi malamin bayan ya nakalto bayanai na malaman luga dangane da abin da ya shahi kalman al-gurur ko kuma algarur mun ce algarur yana ne shi kan kanshi sifa din na gurur din algarur kuma yana ne wanda shi ya sifantu da wannan sifa din watan ko da ban makin ayin abun nan ghain ko kuma da fatha din ghain zai kasance kenan wannan sifa ne wannan kuma zai kasance kenan ma'ana ne wasfi wanda shi mutum wanda zai sifantu da wannan sifa din shi wannan ma'abucin a tahqiq fi kalimatul qur'an bayan ya nakalto bayanai na malaman luga shine ke cewa anna al-jazr al-asli li hazil mufrada hiya bi ma'na usulul ghafla bi ta'athur bi shay'in akhar lada al-insan ومن لوازمها وآثارها الجهل والغفلة والنقصان والانخداع kenan wannan asali na kalman gurur ko kuma garur za mu iya kenan mufrada ce wadda ta zo da ma'anan ne da ma'anan asaloli na ainihin watan gafala saboda mi saboda dalilin tasirantuwa da abin da mutum yake gani yana dauke da shi dukiya ne arziki ne makami ne daraja ne ilimi ne ko abin da ya kama da haka nan saboda kenan tana istilzamin ya kasance mutum ya jahilci abubuwa da daman gaske ya fada a cikin gafala da kuma nuksani hakanan kuma da ruɗuwa watan kenan mutum zai kasance ya rabu da hakika sam sam ta yadda baya ganin komi akan hakikanin shi sakamakon wannan ruɗani in ku haka ne kenan yana nuna mana wannan sifa mummunan sifa ce kuma ne ya kasance mutum da yake sa'ayi wurin ganin cewa ya zan bawan Allah managarci mutumin da yake sa'ayi wurin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa mutum da yake sa'ayi wurin ganin cewa samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ya samu sa'ada ta duniya da ta lahira dole kasance ya nisanci wannan sifa ɗin ya zamanto ya yi ƙoƙarin ya yi wanke zuciyar shi daga wannan mummunan sifa ɗin ya samu kansa a cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala managarta masu ƙanƙan da kai masu mai da dukkan al'amarin sai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ji wa ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin